وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقف تقص وطن تقص شعبان hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ka baraka wa ta'ala da roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarki sunayensa. Muna cikin littafi menene mana sunan shi? A kai alama su an ɗin fassara ne nake ganin kamar karatun alamis to shi a shafi ɗari da talatin da biyar sallama kowa wa alaikum salam wa rahmatullah ɗari eh, na'am haka dogon nan saya eh, biyu Allah suke nufi ai ta nace ma jabariya jabariya ce ta shigo nan lokacin ba a haife ta ba amma ra'ayoyinta na nan Dawai wai dan khawarijawa ne farkon ƙungiyar sau da suka ce wannan wa an Allah na kwadda gani na ma kwazi na sake kirgo wa annahu adalla wa taba ala qulubi kaga wannan wa hada qawlu yahya ibn kan shi kenan da imam magana ta kake ne ba bai zama ba ashirin da shida eh وقال جلهم جل الخاطر mu'uzaminsu jullu yawancinsu sun tafi a kan fage-fage yadda da fage-fage wala ya juzu an yi kalli Allah azza wa jallar ibada balidi min wai bai halatta ma dai da Allah ya kyale bayi an yi kalli Allah azza wa jallar ibada ya bar bayi haka ba da sake-sake ba albaligi da minal ke ta sau da kanan wannan su saka wannan su shirya wannan su shirya wannan a yi saka da dandanan suka sake sake ya halaka su suka bar burane suka halaka shi kenan kada yi sake me ya kai su annabi ya rabo ya gama su ce wannan rabon ba a yi domin Allah ba sai sake-sake sai da suka yi sake-sake inda ba mu san su wane ne wanda tushen su wannan magana ta fito da gare su ba wannan dai muna cikin magana su waye eh, eh ibadiyan bangare eh bangare bangare ibadiyan ko ba ce ba ko ta wata kuma salatul ibadiyan to ta gaba dai ne kenan hmm. na shi kana ya shiga nan wato ba an gama shi ba me ya shan da biyar na jin ka layi na biyu fa kashe a zalika ne layi na daya na biyu wa Sai na wurin karanta mana وأنه مريد له مريدا كما إلى ألف وأنه مريد لما علم في مثلا نجا أبن دا يسن شو ذا يأكو أما ينفين لي دا أبن يسن شنا إلى نفين أو فرنسا من طاعة العباد وما عصي Jangan, so mana ni agak bang, cuma asyik. labi'anna habba zaro labi'an habba zalika ba wai yana son haka ne ba ya riga ya nufa mutum kan yi nufin abin ba ya san shi ko da yake ba mutum bane bana yana nufin abin da ba ya san shi walakin bana annahu laisa bi abin an baki abun ba isa abun ya ku wala bi mukrahin ishirin da biyar na jin yana fassara dama ne ita al'ittiqa'atu wa taklifu ma al-fi'li idan ka aikata abu za ka iya shi tun ba ka aikata ba ba ka iya shi ba ka yi ce ma al-fi'li al-ittiqa'atu ma al فأنت الفعلي نعرف أنه يستطيع جزء وكذلك التقليد أنا رورا مثلا أبو ليجيني إن يكافى ينصر ولا يأتي بيضا ما دولا كجوا إن الاستطاعة والتقليد مع الفعلي وأن الاستطاعة هي تخيلي تخيلية كتفاك عطاك إنك فاك عطاك أن يتطيب شيء إنك وانك يتبطيب وطوباب ويسار قال كثير منهم ليست الاتباع هي تخيلية بل هي معنى في كونه كون الفعل هو هي معنى هنا معنى في كون الفعل كونه كون الفعل وبه كون الفعل شنو عيكي كتبان وبه كما يكون الفعل shi ne sai ta eh? mai shi ne a kasar haifar da aiki shi ne takawai ne haifar da aiki kuma da wannan aikatawan abin ke yiwuwa shi ne Yeah. Eh. na gane amma ne eh, da aha eh, mutane sana kira shi bangaurin ba kuma da wato shi a cikin fil'abda ko a hirana da hu ina da abokai ya da'unahu ilal huda zuwa ga shiriya abinda suke faɗi a shiriyan shi itina kul inna hudallahi huwal huda E, ka ce masa shiriyan Allah ya ke shiriya sunanin eh, hukuma na'am ishirin ishirin da tara na da aka yi na jinka eh, ishirin da tara da ishe wa da za'ullahi fil ibadi aksaru min tafaddulihi wa anfiyatihi wai sakayyan Allah a bayi ki saka musu abin da suka yi shi ne fi yawa da kyautar da ke masu yadda afuwa da yake masu, abin da yake musu sakayya so yake yi musu abin da suka yi ke saka musu da shi wato ana ce ai rahamar Allah komai sai rahamar Allah kyautar Allah menene din Allah suka ce a ah, kai sakayya ayyukan mutane ita saka masa sakayyar Allah ita tafi yawa daga kyautarsa kenan kyautarsa babu yawa ta kaga gairu mutawakka wannan kyautar da Allah ke ya nunka nunkin ba nunkin ainihin sakayya da yake in mutum ya da ɗan aikinsa mai zai masa ba zai biya ba abin abin da ya ba shi kenan aksaru min ibtila'i sannan hafiyatuhu aksaru min ibtila'i afuwansa babu kiyo babu jarraba ya fi yawa daga ciwo ka da kwanukan wasawabu wajibin fil attihaqati wattafadili sakayya a wajen suka ce dole ne Allah ya cancanta ne mutum ya yi aikata ya cancanta ya bashi ko ba na cancanta a wurin Allah inda Allah sunna dai abun lura ka san wannan fa ba maganan Allah sunna bane yau kashi karshe ai shi na nake wata fadile wal istila'u iktida'u shi jarrabawa faruwa ne ari ibtila'i gwada mutum ba wani abu ne ba kirkirar ta ake a tsora mutum ma'ana farar da ta ake zuwa take ba ta a cikin layi to ba ka karanta ba ne ban san inda kake magana ba na'am jabiri ko jabiru kuma sai eh, ba kira ba ne ba suna da hawa min salafi ya bi rubutai wa ikrama ma'ana nasu ne wane na cikin su wane na cikin su wane na cikin su shikenan so lamarin gashi dai kungiyoyi ne da sannan kuma na ashirin da biyar ɗin da maimaita shi gaba ɗaya yanzu da ya ƙirga layi ce yin san layi nawa ne daga fama sai ya biyo uku to faɗi abin da kake da wa annal a salata baka wa sai ne in an same ta ba za ta ɗore ba lokacin yanzu kake da dama abu to ka yi shi kin ya wuce ba zai yi ba shi ne latabaka ba ta ɗorewa wa annas sita'ata kulla shay'in ghayr ke diddihi idan eh, istita'an duk wani abun da ka samu daman sa to kishiyan sa ba zai samu ba in ka samu dama ka fi Allah to ba sa in ku ka saba wa Allah to ka ba da illa iyaka To ga mu dai a cikin ibadiyya har yanzu. Nan ya nuna to ku daina bacci. Makalatul yazidiyyati su ba min al-ibadiyya. Ibadiyya ko min al-khawariji. Maganganu ko a ce ra'ayoyin ƙungiyar mu take da suna jawa amma zikiya daga ibadawa su kuma ibadawa farki ne na kawari farki ne na nawa Yawa. ragulai ko baku hmm? na biyar to ƴaƴanta nawa na biyar ɗin biyu ko eh? a ah, eh to amma wannan ai mai zama biyu ce nan daga ƴaƴan ibadayya asiya ta wuce to na farko dai da ra'ayoyin yazidawa za'amu anna allaha subhanahu sayab'athu rasulan min al-ajabi wai Allah tabaraka wa ta'ala zai turo wani manzo daga ajamawa bayan annabi Muhammadu kenan ga su suna daga cikin jama'o'in nan kungiyoyin da suke gari za a ƙara aiko wani manzo wanda ba ahmadiyya wannan yan ahmadiyya daga baya suka roma amma su wannan ibadiyya ne kaga ko ya za ta ibadiyya ahlus sunna ne kirka ce ta kawar jawa ma fatattu za a turo manzo da za a wa yanzilu alaihi kitabun min as kuma za a saukan masa wani littafi ba wannan ba daga sama zaidiya ko ya zaidiya yaktubu fi sama wai za a rubuto shi daga sama wayan silo alaihi ya sauka kan wannan manzo nasu jumlatan wahidatan shi wannan a dunkule yake kamar yadda mushrikai ke kan ne ba a saukar da qur'ani a dunkule ba to ga dan su so a dunkule ne wayan sako bi shari'ati da bi shar'ihi shari'a Muhammadu sallallahu za a goge shari'an annabi Muhammadu da shari'an wannan manzon da za a aiko wannan duk wani bayazide ina da kullurin wannan a zuciyarsa daga cikin abin da imani take tun da wannan za a aiko a yi ɓangaren aƙida ne aƙida ko ƙudure akwai ba shi ne ba ka kudure annabi Muhammadu gaskiya ne ga zuci ne ka kudure annabi Muhammadu shine karshe ka kudure a ainihin annabawa annaba ne amma annabi Muhammadu shi ne na karshe a zanen duk kudurewa ne kamar yadda ka kudure Allah gaskiya ne ta haka ka kudure wannan to sunan kaga yana daga cikin kuduri za a aiko wani man a ina jama'a da mai zai zo a littafi ba mu gangari ba hatta ma za a goge shari'an annabi muhammadu da shari'an wannan wanda za a yi wannan kawalar ashari ainihin mai ike da zuwa suttura shari'atu muhammadu ba a bar shari'an Nabi muhammadu kenan wadana bi shari'ati ha. ko zai bar wannan ko kyawun ne zai ko fa'un da sa'un ne ko fataraka kenan fataraka zai zama taraka fataraka huwa kenan shari'ata muhammadi wadana ya mako daidai ke shari'atin ha ba ta musulunci ba dai nan ibadiyawa ba sa cikin ahlu sunna kuma da sun mummuna ce na biyu daga ra'ayoyinsu wannan mu zamu anna millata zalikan nabi da sabiyata wa ke kenan eh sun dauka sun kudure ba shi ne sun riya ba sun dauka a ransu sun kudure cewar ke eh, akidan kudurin wannan annabin da za a aiko sabi'anci ne in maka ɗan rage ne yaren su a aiko annabi nan da a aiko <laughs> za a aiko to ƙudurinsa sabiyanci ne nan abin da za a tambaya ne sabiyanci, ko shi ne sabiyanci sabi'anci wata jama'a ce kusan eh, sun daɗe su ne wanda annabi ibrahim ya faɗa da su masu bautan suna bautan taurari suna tare da sun yi nisa a wajen bautan suna na su taurari su wane ne to haka su ba musulkai ba su ba musu ya hanifawa ba ga sanan dai mutane suna bautan mala'iku suna bautan taurari su ne sabuwa to shi wannan manzo nasu da za a aiko to kodorensa ainihin aƙida fa sabiyan shi ne kai wannan manzo ko tun da ka zai bogi shi ran ne Muhammadu dawo da ka gowaka ba. wa anna ataba zalika nabi to ka ga ga al-mazumi mabiya wannan manzon da suke riyawa almuntazar muntazar kuma sabi'una چې نن دې نمبر و المذكورون في القران فحمل مسموع آه، ابو ها مسمون من هذه واسطه وحرام فما هم السابقون المذكورون في القران suka tafi su ma har da kawar da bidiya ai fa'ammal musammuna kenan bisabi'a wa'anda ake ce masa sabi'awa a wancan zamanin a garin wafita wafita tsohon gari ne ne wanda ibnu taymiya ya je ya ga irin munin aqidar su dan take bar musu littafi aqidatul wasitiyya وطيبين رحمه الله يمسى شرحي وجم مجلد بيو ونام دعين في جنة الله to wannan mai ga mutanen nan garin ya je ina ga tsakanin magarba da ita ya rubuta yayi yi wasu wa'azi ya yi musu wa'azi a karshe aka yi ta magana aka ta tambayoyi aka ta daddama aka yi tsawa ne a karshe dai da koma masauki kafin safe littafi ya nuna ka masa suna ka ce to ga littafi na akida da ta kamata a kudure yadda hala sunan ba, to kai da ji mutane da fi kitabu kaji ba na ku faroje ba shi ma an yi littafi je ka kawo bana fa'idan kwaro a duniya daga daga nan ya faro daga tarihin kwado da za ka ce kwado wani kwaro ne hasaratu ne ko barni ne ko ma'i ne barma'i ne hmm? daga wani nan yana tsaya ka so sai ka sai ka sa masa wasu suka ce ma'i ne wasu suka ce barri ne amma shehu musa yake barma'i ne maka rubuta ka ai ta neman wanda musa ne kuma haka ba da za ka so ka wani abu ne ya zauna to ka bar wannan ku cire shi gaba ɗaya ba a cikin karatu maganan dai ka ce fa ammal musammun bis fi wanda ake ce musu sabi'awa da garin wafiɗa da harrana eh, harrana ko harrana zan ce haraura da ban ba haka ba ne ba harrana na da can kasan su iya cikin gani. ko amma humus sabi'una ba su ne a wannan almaskoro na fil ba na uku daga cikin abun da suka ɗauka sukariya ta wallau man shahida li muhammadin bin nubuwati min ahlil kitabi wa illam da fi dini mana sun haɗa kai shi ne ta wallau. man shahida li muhammadin bin nubuwati duk wanda iwa annabi shaidar annabta to sun haɗa kai da shi min abin kitabi abun nasu da akwai rukari wa illa illam da fi nufi? ko da ba su shiga cikin addininsa ba ya ta sai aiki da shari'a annabi Muhammadu ba wai Musulmai ne? sun sun gaskata a annabi Muhammadu. Tare da su suke sun jiɗinke su, jiɗinka za a ba su aure za a aura daga gare su. Za a je janaza za su zo janaza. Za a haɗu a yi abin da suke za su haɗu a yi abin da ake gaba ɗaya. An daɗe ana kafe Wa za'amu a annahun bidalika mu'minuna. shi ne suka ɗauki ai wa'annan mummunai ne tun da sun shaida annabi muhammadu annabi ne da ainihin ko da bai musulunta ba ko da ba su musulunta ba suna cikin kiristancinsu da yahudancinsu da wannan ne kawai wani ke ce waɗannan haifar hange sun yi kama da yahudawa yahudawa ce za su damfari mutane su ci gaba da addini su bar addinin kusurduke ne to ashe na su suke yi ko har ku shigo ku shiga nasu alal bagdadi malamin tarihi ne yake wa ala hadal qawli akan wannan magana yajibu an yakuna al-qisawiyya wal mushaqiyya min yahudi mu'minina kaga dai suna da ƙarfi da ciki kamar ko su ne suka assasa su kita akan wannan alƙawlu ra'ayin da ke bu an yakuna fi sawiyya momini da ke da fi sawiyya kungiya ce da al-mushakini al-mu musikaniya eh, musikaniya ba fa musik bane ba fa sunan kungiya ne mushe wancan isawiyya da sauki wannan ko mushe ka ne to wa'annan su ga yahuda suke akwai kungiyar yahudawa mushikanawa da wa? to wa'annan mummunai ne kaga da zuka nake ba sun yi yaudara suka damfa suka damfane su da haka sai su ma musulmai ne sun goyi bayan su suna tare da su mummunai ne لأنهم أقروا بنبوة محمد عليه السلام ولم يدخلوا في دينه قالوا أن الحديث ذاته من عندهم لا من عند رسول الله وليس وليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام منبع اليهود من المسلمين ومن يعد اليهود من المسلمين باهلا بنيدا وقتي دي دي بنيبا ان يعد عينه من بعد من يعد اليهود من المسلمين عينه بيدي دي بنيبا ان يعد في الفرق الاسلامي قديش ما من كبير كبير walaisa bi ja'izin ba halal bane ba in ka so kace ce ba daidai bane ba an yi hadda a kirga su cikin tarkin islami man uddu al-yahuda wanda ke kirga yahudawa min al-muslimina hausa nima ba ta bari ba mutumin da yake kirga yahudawa daga cikin musulmai ba kungiyarsa ba kungiyar musulunci bane ba Kungiyar ba ta da alaƙa da addini ka cewa ta kace musulmai ne ba musulmai ba ta ba addini suke ba al'ada su suke sha da haka nan shi na ka ce sabi bi ja'izin ba daidai ba ne ba jama'a an yi addafin firakil islami a kirgo daga cikin kungiyoyin musulmai man ya'uddul yahuda wanda ke tsigga yahudawa min al-muslimin sai magana ta fito irin su waye isawiyar musikadiyar da sauran an samu wasu ma ajiba wanne wannan ai magana ba da aka kira su aka ai magana biyu da ita magana ga abin da suka aikata ake to ba sa cikin musulmai kungiya an taru suna nan kamar misali ne nake zan fito maka da shi fili kuma na kasa kasa inda zai mai cewa babu bambancin addini kungiyar sa a kirga ta daga cikin kungiyar musulmai eh ana kirga shi fa mai cewa ba bambancin addini da kiristanci da musulunci waɗanda duk ɗaya ne ƴan uwansa ne to ƙungiya kuma yana da jama'a yana wa'azi yana kira yana menene ya shiga ya tallabo da zai yi taro a nan ana da kungiyar shi daga cikin kungiyar musulmai kaga shi da ke laisa bi sai bai kamata wannan ne amma ba wancan ɗin ba laisa bija'izin ba daidai ne ba a kirga wanda yake kirga kiristoci musulmai daga cikin ƙungiyar musulunci wannan ƙungiya ta fa ta a haɗa haɗin kuɗaɗin nan ba a kirga ta daga cikin ƙungiyoyin musulmai a yin makarar karatu ya irin wata fitowa sai dai mutum ya bashi ya so ta lai masa shine walaisa bija'izin أن يعد في في فرق الإسلام ومن يعد اليهود من المسلمين أي والله مجد مجد ما قبل اسمه قدادي تبقى غني يعني عن برو وين سانك ولا ريك توهاكا هو كيف يعدو min firakil islam ya ma za a kirgo shi daga kungiyoyin musulmai manya kolo da naske shari'atul islam a ina wurin can saba a ba su gani ba layi na biyu hmm, kaga da aka ce wani eh, ne ya tubo. kisa wanda aka ce ba ma wannan ba za a mu annan lahafa saye ba a su rasular a ƙarshe ita wa yan sako bi shari'ihi shari'ata Muhammadu. wannan ƙungiya za a ƙirga daga cikin ƙungiyar musulmai wannan kungiya ba a kinga ta daga cikin kungiyoyin musulmai ko da kawari jama'a akwai masu ba da ba amma wannan zakalkalan ne masu zakalkalewan ne da kaifa yuqaddu min shirakil islami man yaqulu bi nafsi shari'atil islami ai kamar a ce wanda ya zo da abin da ya fi ƙwararri sau ƙasa wannan kungiyar sun an kirga ta daga cikin ƙungiyoyin musulmai eh, shi yana da eh, salafi ɗaya an kai kana da ladan annabi kaza annabi kaza wane ne salihai kaza saukan do qur'ani kaza ta kai wannan ba a kirga ƙungiyarsa daga cikin ƙungiyoyin musulmai a ce musu yan bidi'a ma yadda ya ce addini ne mai zaman kansa wannan inda dan bid'a yana cikin musulmai illa bid'a ya zo da ta ba halal bane ba to amma ko wanda shi ya kirkira nashi wani addini ne ya zo da shi mai zaman kansa ya zo min inda ya fi na hudu ba suna zai iya zidiya ko inna ashabal hudud min muwafiqihi wa ghairihi kuffarun mushrikun yace inna ashabal hududi ainihin masu haddi wanda aka yi wa haddi kenan wanda abin nan min muwafiqihim daga cikin wa'inda suka haɗa kai da su wa ghairihim kuffarun mushrikun duk wanda aka yi hajji a ba kuma ta ba kawar jawa ne kaga duk mai zunubi a wurinsa ba kafiri ne ba wannan kusan aya ce da ta gaba daya sai hmm. eh, ashabul eh, tun da shi ya eh, zidu din ke da muwafiq ihe na ci muwafiq ihe ko muwafiq ihe wa gairihin shi ya zidu kenan can ashabu ga ina wa gairihin kuffarun mushrikun sawa'un kawarijawan ne a'a ba kawarijawan ne ba in dai mutumin da ya aikata abin da ya dace a yi masa hannu ko ya fita kafiri ne na ƙarshe da cikin akidan su a kullu zambin sagirin au kabirin fa huwa shirku duk wani zunubi babba ne ko ƙarami ne shirka ne ya ba da nahar wannan maganganu kasan tun da wadda littafi ne da aka rubuta kamar na zamani to ga inda ya ebo maganganun ka koma za ka su a makalatul islamiyyina shafi kafa kafa alfira kubai da alfira ne da kenan shafi كنا شافي كفر wani halu شهر ne. jafa'i kaba shafi kaba da kaba alburhanu wani karamin littafi ne na kungiyoyi yin wasan inda na waya fada ba shafi kaba almawakifu shi ma jirki na ku shafi kaba za ka samu maganganun kakidojin waɗannan mutane ko ƙarya a kai masu ba to kawari ibadiyya kenan ko kashe kashen ibadiyya makalatu ashabi ta'ati la yuradu Allahu biha min al-ibadiyyati nan ra'ayoyi ashabu ta ashabi ta ashabu ne ko la yuradu Allahu masu tsa'an da ba da fi Allah da tsa'an ba daga ibadawa magana ya fito sai dai an sai an karanta an ji su za'amu annal insana kada ya kunu muti'an lillahi idan fa'ala shay'an amarahu Allah bi wa in ya kaso billaha bidhalika bidhalika al Wala wala da bi wannan kaga fili sun warware niyya kenan a niyya wajen ba su dauke ta ba shi ba shi ne yake ashabi eh, makantu ashabi ɗan atin masu da'an da la yuradullahu biha ba a nufi Allah da da'an ba amma a wurin su da'a sai kenan karɓaciya saboda kana iya zuwa ki karatun nan da kana iya karo ba niyya amma yana da wala sai dai nan ce maka yau ka fara zuwa kana zuwa karatu da niyyanka ko yaya da in ma dai ka zo ka ga mai aiwace waina kake koyawa wa in ma gaskiya ne kana da labarin karatu da ake za ka samu labarin ƙungiyoyi musamman yanzu ana maganar kawari tawa yadda aka kaskasa su wajen takwas yanzu muna kan na biyar da kasa su to kaga da niyan abun da ya kawo to yarda Allah kake nema da aikin ku kai ne aikin Allah ne amma baka yi shi da niyyar yarda Allah ba to shi ne yake za a mu annal insana kan kuno mu hadisa ya iya kasancewa mai da'a ga Allah kenan ina yin sallah yana cire zakka in dama ta samu yakan je aikin hanji yana fita ya yada addini irin nashi mutai alillahi idan fa'ala shay'an amara hudahu bihi in dai ya aikata abun da Allah ya umarce shi da shi wa in lam yaqfi bi sabi tilka zalika bi ko da bai nufi Allah neman yadda Allah da wannan aiki ba mai da azalare mutai alillahi wanda duk ya aikata abun da Allah ya umarni da shi ko da ba daliyan aikatawa ba mai ta insha Allah ai magana ta wala tara da hobi bai nufi Allah ba da wannan aiki wa hadha ala madhhabi abul hutayli al mu'tazili sai dai mu'tazili ba bakari ya shigo bakawari janci ne amma ga wanda ya so wannan fahimtan wannan ba mu'tazili ne abil hutayli to nan kenan wannan kenan kusan ba ma mai shi amma kada sai suka bashi a hidin maimakon ce ra'ayin wane sai ba a faɗi ba ce masu faɗin kaza masu faɗin kaza da ibadiyya sun tafi suna faɗin wannan amma ra'ayin mu'tazilawa ne suka ɗauka to ba haku zai suna ne zai zama suna ne a hannun daga ibadawa ko kada alahun ku a sari tsari ina safariya, shahar sari kai kai wannan ba za a ba masu zaman kansu ba ɗan lide daga safariya ba ku dai ga da ra'ayin na ɗaya a jazo an yi zawujil mar'atal muslimata indahum ne kuffari ta fi dari taqiyati kuma zai kaman shi'a kusan su suka zama wani dandali duk wani tsakacce ya ɗebe wani abu daga khawarijawa tun da faru su ne farko yan ya addinin musulmi a ƙungiyarce sun halartar da su auri mace musulma a wurinsu min kuffari daga kafirai mutanensu sai dare ta wurin tajiya ha an yi zawujal mar'atal muslima matan kuma musulma ce amma kafirai za su kora auren sun halatta da kama a ina garin da ba su da ƙarfin da za su iya bayyana kansu kama ya sa'ur rajulu kaman yadda yake halarta mutum eh, eh, eh, kamar yadda yake halarta ga mutum minhum an ya tazawwaja al-mar'ata al-kafirata oh nan na bar daɗin abu an yi zawuju a jazuka an yi zawuju al-mar'a su za su auren da matan matar cikinsu su ba suna da musulmai ne ba za su a ɗaukan musulma su ba wa kan kiri inda ba su tarihi an yi zawujin mar'atar musulma a inda hun matan yan kuffari ƙaumihi su ba wa kafiran mutanen su fi dari sarki ne na saka zuwa na za su yi wuyan zama saboda da wuya ka da shi mutumin da ya dauki aure ya baku ai ko daga ba ta kawo Eh, saboda ne ka ga yashi ya ga yashi yana so ki ba kobe ki ɗauki yasa ya bada ai kaga za zaka ce an zama ɗaya nan kuma ta tiya ce da isa wannan za su iya shiga kuma har su yi makwata an saba kusa da wannan bai halarta a musulunci kama ya sa'ur rajulu kamar yadda yake halatta da mutum minhum an ya tazawwaja al-bar'a kafira shi ma ya auro mace kahira min ƙaunihi fi dari taqiyati saboda so yadda da shi amma fi dari da amma a gidan sarari a gidan bayyana addini a garin su inda suke bayyana a su, wa kada ya za hukumuhum fiha fa innahum la yastahilluna zalika fiha inda inda ke wa kada hukuma hukumuhum fiha hukuncin su dai ya halatta amma fa idan la yastahilluna zalika ba su halartar da wanda da su fiha eh? doka ta nan ta za a iya auna shi kuma aina cikin littafin su wani cikin aƙidar su amma ba sa yi ya sau san da shi kamar suna kiran sai in ba bukata ta taso amma in ba bukata to bai halatta ba a cikin su inda suke a kasar nasu sun wannan dokar tana nan tana aji. za a yi auren kafira kafira musulma za ta yi auren kafiri amma ba su yadda a aiki da shi ba a gidansu a inda suke bayyana addini amma a inda ba sa bayyana addini za su halartar da shi za su aikata shi na biyu ba minar da hakiyyati firkatu a wakafa eh, daga cikin wannan jama'a na zafakawa akwai wasu jama'a so kuma sun tsaya معناه شنو إيش يقوم يشوف بس شيء كيف بس شيء نعم <laughs> ما يفعل سنجاب أكيد سنجي شوف وقالوا لا نعطي هذه المرأة المتزوجة من كفار أو منا شيئا من حقوق المسلمين wannan mata da ta fita a cikinsu ta auri kafiri suka ce ba za mu ba ta wani abu ya nu'ati hadhihi al-mar'a al-mutazawwija wacce ta yi aure fari kuffari qaumina daga muta da mu ba za mu ba ta ba mai komai min musulunci ta wato gado kenan sun yadda su ɗauke ta su aurarwa kafiri amma inda misalin wani zai mutu a cikin su ba su ba ta gado babanta na nan in ya mutu ba za a ba ta gado ba wacce in ta mutu a nan ba za a ba ta gado ba wala salli alaiha in matan to yana fa ne a to in ka mutu ma ba za mu yi masa sallah ba wannan ƙifo fiha sai mu tsaya mu zuba ido a kansa ba sallah ba ba ka gato mu ja mu tsaya ba mu ce a ba ta ba mu ce a hana ta amma ba za a ba ta ba li anna la nadari a haluha shin da ta je wajen taƙiyar nan an karɓi ƙiyar ko ba karɓa ba minhum man bari a aminha kai a cikin su akwai wanda suka wasu kace matar da ta aure kafiri ba mu ba ita mun barranta ta barranta wa zakara al-ash'ari rahimahullahu anhu al-umur al-hafiyah na uku ikhtalafu hakiya kenan Ya sun yi sabani في أصحاب hududi sun so a kan waɗanda aka yi wa haddi wanda ya taba ƙarya a kai mai bulala ko ko ya sha a kai masa bulala dan ga cikin su ma'ai sun faranta daga jifa ko suka ce babu a ƙura'ani waktalafu waktalafa ha'ula'i fi ashabi في أهل الدار الهدى فإذا قوان كفدود دي أصحاب الهدود فمنهم من برئ منهم a cikin wa'annan mutane ko wanda suka yanke daga gare su suka ce ba mu ba su an yi bara wa minhum man tawallahu akwai wanda suka je ɗauke su a ce a'a tafi tare su ma musulmai ne wa minhum man waqafa cikin su akwai wanda ya tsaya bai yi bara'a ba bai halatta ba na hudu wakta lafa ha'ulai su wayannan sun yi sabani fi hali daril kufuri indahum mana wanda ah, suka kasan kafirai fi hali dari wanda suke cikin kasan kafirai a wurinsu su kuma wa'annan ya za a yi فمنهم من قال هم عندنا كفار kita suke cewa hijira ta zama dole in ba ku hijira ba ba ko ba musulmai ne kuma an kaje ka same su a wurin hijiran ma sai ka jaddada musulunci na inda na kuffaru illa sai dai man na imanahu bi ainihi sai wanda mun san imaninsa amma wanda ba mu san shi ba ba mu yadda da shi ba imana hukumi ainihi wa hum man ƙara hum ahlu dare khalqi musulman su kenan da suke kafar kafirai ita so suna cikin garin kwama kwamatala fala walla illa man akna ba wanda za mu yadda da shi na tawalla ne ta tawalla ne sai wanda muka san shi arafna fihi islaman wa naqifu fi man lam na'rif islamahu da ƙarshe suka tafi zance wa tawalla ba'du ha'ula'i ba'dan wa ina fashi ya je fashi ala khilafihi kwakwalo alwila ya wilayatu tajma'una duk wannan sabanin to kuma sun haɗa kai ajiya fasin mu ashabun nisa to kuma ana cewa masu maabota abota mata ko isa wasu mu man khalaqahum min al eh, sun kira wanda suka saba musu daga cikin wanda suka tsaya ashabul mar'ati Karafin waken fato shirka saini, wa kefa jama'a ce. nisa'i a sabon harakati. Fere katon ta wannan naki ha, ta wallau naki ha, son je ɓe ci warta ta auran can. Wace ratatton yanshi bona وهم الذين يتبرؤون من المرأة الناجية من Min kuffari wannan shi ne tashin ibabida to kuma ina ga da tsaya wanda za mu tsaya in muka shigo ta nan albai hafiya ba ta kare da ruwa domin da rana ita yanzu ana tarawi in sha Allah Eh, an kuma mutum mun tafi kabari kuma to sai mu roƙi Allah ce ya Allah in akwai wanda ka ba da ama Ye tarawihi mu ma ka sauka kai mana mu tarawihi a kabari mu saboda tarawihi nan da wani ne ta baro roƙo da shi ya Allah a cikin ta in akwai wanda ka halarta masa ya yi sallah kabari to ina roƙonka ka halarta min in yi ma ka bani izini ka bani dama kin ka zuba tilawa mana ba da jan ana sallah sai da gari ya waye kamar abu to haka sai mu tsaya albaba su asadi asadi su ko shi ne maklatul ayi hasiya wanda an da amfani rajin na nawa ya ga na shi da sauran biyu kenan takwas da ashirin yau ko watan kuma na takwas wata rana ba sai ka muna tara yan kwanan nan ne kwanan nawa rigi ba ba kausai ne au adana wa alaikum assalam Huh? bari taɓa eh. yi ki dinga sallah eh ina da ba sahabi kamar dai bundani ne tabi'i ne eh amma ke da sahabin ma a samu sun da an ga annabi musa yana sallah daga isra'i ne wani ne an ganshi yana sallah to haka abin da ya janyo inda ake kawo na saboda kaga ai mutane suna aman sallah idan aka zo sallah shaf shaf ake so a yi gaba ana kiran sallah za su zan hali ina ne ba ina kuma yi kari can zai za a yi sai a murna wuya muna mone a kallo gogo ina liman sai duk wanda kaga ya koma ya kalli agogo to da shi za ta bada wannan hali eh hmm ya ta bada ne, ko gogo sai ya buga ba ya kira wasu to saboda masallaci ya ishe su inda za ka mutum masallaci ha ta kamar ne gegeri riba ka shigo cikin masallacin ballanta na a ce maka lokacin na fila ta halatta ga ƙwarani da na fila da ya ci gifari fari. ka ga gabata kuma yana bacci to ban san ba ko da ta ko da safe salati na nan tasbihi na nan in ma ka fuskanci bacci zai maka ka ai kwan ka hakura da sau farko to tun da me amfani zuwa gabas ba sallah amfanin mace hadi sallah so da kalan ba a zuwa masallaci sha sha su wa'annan suna jin daɗin sallar suna jin daɗin kiran sallah suna bukatan doguwar sallah to ga shi Allah yanzu wannan daɗi yanzu ba da su za a ci ba saboda kanan suke ce Allah mu ma kai mana ni'ima mana a tabari mu dinga sallah ah da mai tambayin kuma an gane ko daɗin Sallah suke ji ne su a wurin su daga kayan daɗi a duniya sallah arishita biha ya hadida kira mana ita ka hamu, mu kai mana allura da kiran sallah mana in aka ce hayya ala fara. sai jikin ta kama tima la hawla wala la illa billahi al-aliyyil azim ko ta ho ko a sallah sai ba da wayo ba da harfin mu ba Allah ne zai taimake mu Allahumma inna hayya halal fala shi ma haka da Allah ya taimaka yanzu wannan sallah ma da mu za a yi Allah ya yarda ya mu kara wata sallar farilla Allah godiya muke yi to shi ne yi ga cewar wannan daɗi zai kubuce masa ya Allah a lahira ka bani sallar nan daga in dai ana idan yana gudu kai roƙi Allah abin da ba yi to haka eh in kana cin daɗin sallar. kana maka daɗi ka ga gaba ya fari to wannan kuma ya ala'adi Eh, saboda haka nan ce in tana yin maka daɗi in na son ka huta shi ce ne gidi yanzu a cikin nan da wanda zai faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya kana son ka dinga sallah ka bar ce gidi inda za a bani aljanna na son hutu da a samu aljanna nan in ban yi ba ce eh ibada ta kare za ka ba ma cikin to ni da son hutu eh? ya fi daɗi ko to ai ai tun da kaga ana son gona akwai tsoro ta fakiri ne ake kaje ta mutum gonar da tun da annashuwan yayi kama da kaman kiri ne ne na'am Eh sai dai da jin tabi'i ne na manta yadda lamarin ya ko amma dai ba wani Allah ne na da cikin sahabbai ne in ma ba cikin sahabbai ne ba yana cikin sahabbai tabi'i ne nake jin dai kuma Allah karba shi da kuma sahabi ne amma gaskiya ba nake ba yanzu ka je ka nemo wurin kuma dai ka ji yayin da aka yi karatu din kana manta saboda na yi roƙi Allah kuma Allah ya karɓi a ai wajen uku ma yi roƙa ya sauran biyu akwai bacci a ciki ko sau da kanan bacci sai dai kawai ya fasa amma bacci ah, ya riga ya bar idon kamar yadda da su biya tsoron sun biya ka ta yanzu kenan ku biyu da kan da igala mana littafi ina ne da wani littafi ne ina bai sani eh? Ina hajjar kwatiri da ne ko yau yanzu dai nemo mana wurin kamar malalata ne eh? yaushe za ka kawo Ba sallar na manta ina wanda ba zai manta ba a kada ta kuna masa kuma eh waye wanda ba zai manta ba waye da zai kada za ka manta ba to shi ke da sai a rike ɗaya dai maza mu kama da amma sai bayan sallah sau da kana iji ije kai kuma ka kamata kana zuwa za ka manta nan wurin kai kuma faɗa za ka yi ko ka bari mutane mazaje su je su gumurzo tukuna Oh, wai a waya za ka je ka nemo? A yawa, na taɓa ma ko kuna rike da shi gashi a waya an kuna son ki a mu ba mai murnan samuwa da kai. A ce shi ma babu holo ko ne. Yanzu dai ku sashi a gaba wa in ma ku riga shi samuwa. in abun kaza a zana caje za su yi gaza samu makan ya mutu ba abu ne mai sauƙi ya mutu gashi da yaro baya nan baya nan mota ta turbushe shi ko kuma kai mota ta turbushe ka maka jurin ba haka yi daɗa kayan aikin ba duka ya amma dai ba za a takura masa ba har wani ya ba da haske ya ce min hajjin kafin gina ka je ka riga shi amma fa an ba a samu ba kai ne, ka samu ma ko za ka taya shi shi ne za ka ce ba kai ko Ke. Eh. Ke. Eh. ce eh. ce ce imanin su sanin Allah sanin Allah ya sa suke jin daɗin sallah mu ku mu san Allah zan ba tabbaran sanin Allah ya sa su suke abin da din haka mu kuma kan ga Allah rabi da rabi duk wanda ya san Allah dole ya so haduwa da Allah ka dubi inda ka dinga jerowa a ulo a amalin kulobi. sai dai ya tafi ba amma tsoron. da ya ce ba dole ma a so Allah ba Shi ne shi ne shine shi ne kaza ye ba ba amma dole a so Allah ba shine kaza shine kaza shine kaza me irin wa'annan abubuwan a zukatan su dole su wata Allah idan aka so kan misalin yaushe ne muka yi maganan eh, isa ne ko inda muka ɗauko isa ne tsakanin mutum da Allah isa ne tsakanin su da aka zo kan Allah ai ma nan dole sai ka ja duniya nan lalle za a iya harbin kana sallah ba za ka yake sallah sanin Allah ya sanin ƙarfin Allah sanin kyautan Allah sanin sanin shi wannan kan sa mutum yi sallan ainihin ya eh, dinga son ka yi, gida ɗinka sama da dukkan komai idan Allah ka ba mu sanin ka idan muka karanta muka sani mantawa muke kafala ta bakin yara abun ya ke zama kuma gaskiyar magana mu ne ba mu zaunar da shi muna karantawa sai mu bashi ya tafi wata hada-hadan duniya sai ta fije mu rikita rikitan duniya sai ya kwashe mu sai ka ga an manta kuma sai ran da aka sake karantowa ya zama kamar shi gamsu mun tafi haya haya haya kai amma dai mun tafi kai amma dai mun tafi cikin wannan karatu ba an sha yin sa to kuma gashi wannan labarin haka ne to yau dai mun tsara ganewa Allah kai mu abin in an daura kwana biyu kwana uku sai ya bata to yanzu lokacin da muke magana ibadun a mai ulul himma da indar rijalin da indar nisa'i kowanne su da irin yadda ake ɗaukar sallar amma ana gama littafin abin ya ce ba barbashinsa ne ba muka dawo da tabanin da biyar a cikin gama gaba za mu yi ba muka buga muka buga mu kai, mu fara da tamanin da biyar kacal to ga shi yanzu tamanin da biyar ma da ke ake ka tattaro na daga har da ka hadda wutar ya take za ka samu guda ɗaya a hau kai da saboda kana ake a samu tamanin da biyar kuma wannan magana ta zauna domin ba wai a tamanin da biyar ɗin nan zaka ka samu istiqama akalla ka samu shekara ɗaya baka nufin ba ko ba shi da lafiya sai kai daga kwance haka yi kuma ma na ai ta fi dajin baka da lafiya ciwon nan dai ka zan ba fita zai ba sai nan da Allah ya fita shi shi da ma na tafiya dai a ruwa yake to shi kenan a sadu da Allah kana ya sanda da shi ya ba da sauki ba kai ka tsaya ba tsaya ka ji tangan tangan saboda ka ji ba zai yi ba yi shiga fage Allahu akbar karanto karanto Allahu akbar ruku kai sami Allahu liman hamida Allah awa kai Allahu akbar sujada kai ka kasa wa wuraren ma alama ya zama abin ya zama jiki a gare ka ka yi guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai ka sake ka ga ka kamata Allahu akbar ko bacci kwashe ka sai kai ta sallar sai dai yana ga wanda kai a bacci ba za ka kirga ta ba amma da dama za ka iske lokaci gingishin ya kwashe ka sai ga ka kai fujada kamar ka ka ganka a zaune kai ba mai nazari ma ka je da asuba ne zaka ji shine zai fara zuwa maka zuci Allahu akbar kana nafila kana nafila to mana mutum ya samu wanda ya shiga jikin jikinsa ai sai mutu haka to za ka ji tana mutum na kara saba da tana kara shiga cikin zuciyarsa yana daɗa sanin Allah yana kara shiga cikin zuciyarsa sai dai wannan da yi shawara wanne shawara ne za ka babu ainihin littattafan da aka yi irin wannan cikin ya karantar da su gwamnati in ta yadda a dinga yi a gida karatu in ta ce ba za ta yi muka yadda za ta yi gwamnati ta ido daga nemi dalibai in akwai 'ya'ya ta ce to zo mu yi in ka ce sun fara maka sharri ta ce a kuɗe mai sharri babban mu baya bari mu mai bacci Ah, ya kaga ba sai baka kai kuma kai kana ta akwai baccin ku yau da kada ka dinga Allah ya baka abokan kashe sai da su sun zo daga uwa duniya biya mana duk inda ka biya wa mutum abin da ka biya masa malai ya daga zama a gare ka sannan kuma kila Allah ya sanya maka jin kunya ya zo ya zo wannan wanda na koya masa gashi yana yi da kafai ban kwa zama munafuki ba kai ko da ma ban zama muna bari in gaya masa kai abin da na koya maka fa na kafa yi kasan mutum da girman kai za a gani ko tambaya ba zai tambaya ba zai ce eh tsara wata yar tambaya ina ma na ma san abun fa amma dai na shakkan abun na ma san shi abu amma dai na shakkan abun da Allah ka maimaita min ina son sake jan fa shi wani bawan Allah da aka kwace ya ce ce da yanzu da Allah na da wata yasta bai shi ka nemi wani dan mutum ya kai masa ita ni sai na min tambaya ba ba yar ba ka nemi wani dan mutum ya kai masa ita wani ma tambaya ya shiru ka ba shi an sa a'a na san shi ina son sake jin saboda shi in ya tambaye ka kafa masa ya yi kafa ka ya zama ka Hmm? subhanallah ana cewa idan ka ji karatu da ainihin ji na dubu za ka ɗauke shi kamar da nan ka taɓa ji ji na dubu to shi da kake ɗalibin ilimi amma kin a tabbata ne mai eh, amma fa wata dama ina son ya daɗa jin wurin ne nisa ake ta neman jirgin da za a cire ɗalibai daga wata girman shi don kada ka ce na tambayewa ne sai ne matsala kai tsunami na yi karatu na namanta ta faɗa namanta ke, shi ina wuni yake ya bacci yake an ce ka tuna ne me na ce ka tuna ne yana bacci ya wuce zamfara ya yi sokoto sun za ka dawo ka dawo kana kin ba ma sallan masa isha ba ha ina da yan uwa ba musulmai ba ka gane gyara in ka ce mutum ne musulmi yana da yan uwa ba musulmai ba na'am shi kenan lura shafa ba kuma shi na'am shi gaba kuma ai ka za ka goda musu ne makarimul akhlaqi saboda kana mutum yana da yan uwa inda ba musulma ba ka iya zama da su sai dai ka tabbare su na kasa maka addini na farko dai ka musharaka da su a addinin su amma suna da bukatan abinci ka ba su suna da bukatan wurin zama su ma an ka ba su babu laifi ka zauna da su ba ciki Yan sun ce kai musu wurin addini ce a a ai kuma wannan addini ko za ku yi abin ku da kanku ko iyaye ne za ka yi musu wurin addini in suna da sha'ani buki ya ta sauka ka ba da taimako da buki addini in ka ba da taimako ka ajiye wancan addini ba ka ɗan ba sace bai saya mata gado kaga wannan gado ya shafi addini za a je a tare da shi eh, ko da yake wurin kwanciya ne kawai to amma saboda auren ne aka yi shi ba wurin kwanciya da ordinary ba inda wurin kwanciya ne haka kawai yake bai ta bata da katifa ka sai mata katifa ka sai ka bata amma ba don za ka yi aure ba don ƙarshen ka kai man ran da za ka yi naka wajen sai ka kai ma ɗin ka jiki shi ke na kafin zama kun haɗa addini a'a duk abin da ya shafi addini ka ce su yi haƙuri eh, sannan kuma ka nuna musu karanci so ake ban a so ka zauna ce su musulmi ne aka yi fatar zo da su don wanda ba su musulunta ba suna eh, suna fatan iyayensa su musulunta suna ƙaunar ƴan wasu su musulunta to in kai nesa da su kan ka za samu matsala jarrabawa ce Allah ya jarabta ka ya ka cin abin da aka ce maka kari kana ta da ke kasuro ka kuma ka daina sakin da lalle ya zama abokan harkan ka abokan shige da ka kana gidanku ya zama ba su daidai in ka ga abin suna nema su ja ka ba za ka iya zama a haka wato ka bar musu ita ba za ka yi kawara amma jikinka ne ya kawara amma zuciyar kana na a gida. so da sai ka gafa musulunta da an yadi Allah bi rajulan wahida khairul laka min umurin ni'am ko da shirya ne fata Allah ya shirya tunda mutum guda ta hannunka haba ma ya fi ma jib ne ake da jib amma wanda ake wa hmm? buki bai tafi ba wala sana fata ciki kai yanzu baka gani na ce ai babu cutarwa ai wannan cutar ka hakura menene cutar wani tukurin a kwace bar musu ita wannan shi ta ban ita wannan ce ta kai kyale su saboda ka taɓo su ka san za a dai su kuma jahilai ne kai ke da hankali a cikin su daidai ne mahaukacin yake sai ka kai maka karaɗe karama shi bai yi magana ba ba daidai ne ba ko kaga za ka nemi mahaukacin na daina ji ba sun ka kanan ko sun kwace ma gona ko sun kwace ma kaza wannan kasa ba sosai dai gudun rayuwarka in ga za su kashe ka ta gaba gidan gonar ko ka bar musu rike kansa ina tsaya ina gonar ina tsaya ina abun duda sai mahaifinku ya mutu suka ce ba za a baka gado ba kace ni ma ba na su kafin ma ku hana ni to ni ba na su ba ce ba zan zo janazan ba nan kawai ai wa'annan masu cutar da kai kusan za a ce sun fi masu sanka tunda zama da masu sanka akwai riski komai na ka ga shi ka ki musulunci amma ga ka ba ga shi ka ki ka ba ba ka ba ka so amma ga ka ba malam sai sun take ka amma kan musulmi man hannu ya gaggaya ka sai ka je wani daɗi zuciyar ka sai ne musulmi ke kenan amma musulmi musulma ce yau an yana ganin ku zama abokai sai kafa bi kada ba gaba ta abubuwan malik gwamnan rob ya rubuto masa takarda ina neman shi mun ji labari ne gidanka ya yanke maka ta tawo garin mu mu taimaki ka sai maka miliyan ta arziki ya ce subhanallah wannan kuma su fata fi girma ba ce ya ce wai hannun nake sha'awa na musulmi bai magana da ni wannan takardar ba zan bata bai kora ta abun duniya ba wata tsaye ba na bana musu kafin ma ku kwace gashi nan Allah ke ba da ka yi haƙuri da ka ce dukiya za ta rufe ma ido addinin da kake da shi ya fi abun da suka mallaka ko na ka suka kwace bar musu Allah shi ya ku kuma salam awo eh zai aure wannan ba ba a ji ba saboda an ji an san ba a ba kuma an san abu tsotsi tambayan da yake yi mutum ne je garin arna masu suna arna ba kiristoci ba ne ba ba yahudawa ne ba a takaice wayannan mutane suna nuna Allah nan ma fa babu shi ko sai wahala to sai neman aure ya same shi yaya zai yi aka ce ba zai aura daga cikin su ba sai dawo kasan musulmi ya aure ta zama a zakiyan wayannan mutane ba kyan ta je neman kuɗi ka dawo don ba za ka ɗauki mata daga nan ka kai ta ba ko aiki aka ba ka a can kafuwancin gaje ka kan ka bar matar masu kasa ta Kaduna ka dinga zuwa kana dawowa har a ƙarshe dai ka daina zuwa ba a zuwa garin an na je kuma ba ma kowa ne ke zuwa ba ake bari ke ba sai wanda ya cikin hankalin da sau da kanan ba ki mun je garin an na isa da an je neman kuɗi ya kai ka nemo kuma an gama abun ta zama da hauka Isa dama kakka kai karfin ka tun kai hakurin kakka kai matar ka kai dukkan matar ya ya'yan ka dukkan masu a cikin dangi ka in ma mutuwa za ta same ka ta same ka kai kai ba komai jini ya ce amma mutum kada ce zai abun nan zai zauna da mata a can kila zai kaiwa wanda shi ɗan cikinsa ne ya musulunta da ka zauna ya dace a kai shi yanzu abin da za a sana'a ce sai ba wata tsaya ba menene tsallako daga an ka dawo nan inda musulmai suke duk garin da ka je za su karfe ka to saboda kamar ko ba a rasa ɗan taimakon da za a baka a nuna ma ga hanyar sana'a mai ka iya na iya kaza to gashi ci gaba da yi ci gaba da siyar da kai ci da sha za a baka wannan an yi ba za a yi an da ke yanzu ke da kai zaman karanci da kai ba zai iya ba Allah ne kare ne yake da kai yau da gobe sai Allah saboda kana wannan ka duka da wannan wannan shine abin da ya kamata mu wannan ba ma a wurin musulma ana kan zuwa garin Allah ne ya hukuncin sa bai halatta sai lalura kaza sai lalura kaza shi kenan ya tambayan ta shi. ya mutu eh eh wannan babu yadda za a yi dole ne a yi haka tun da abu ne da zai yi da zai yi shi yasa aka ce ma bai halatta mu ta yi tafi wani gari shi kaɗai mu ta tafi shi kaɗai mai tafi a shi kaɗai shi ɗani yana cewa dai a cikin wancan ɗin cewa mutum ne ya mutu hakan su ƙonewa suke in ya a ɗauko shi zuwa har ya dawo garin su nan sai dai gwamnati da gwamnati in kuma ba haka ba ana kashe kuɗi da yawa dole mutum bai kalasta je yi wannan kasuwancin musa ba sai ya san yadda zai kulla in ya mutu za a ɗauko shi in ko ya zama in ya mutu ba za a ɗauko shi ba nan abin da za a masa a kone shi ba mai masa sallah ba mai kasa sai dai na ga wannan kasuwanci kasuwanci nan bai halatta ba tunda mutum addininsa ne gaba ɗaya sai saboda haka nan nan mutum yasa mai tafiya shi kadai take shaidani mutane biyu masu tafiya shaidanu ne mutum da suka kai su ne tawaga yankin tawaga cin ɗin da za ku tafi ko uku to Allah zai tafi ku haka nan kaga in ɗaya mutu to biyun nan za su san duk da za a shi da gawai ko in akwai yadda za a yi tuta dai doron duniyar nan sai dai a ce wuraren bayanwa, amma a kasan ba kasan da babu musulunci a yau sai dai a ce wuraren sun yi kaɗan to amma rashin bincike ne ba ka zan nan kuma lokaci za ta littafi kaza to in an yi gata ba a samu bai faje ko ina nema ma. Ya isa a mutanen mu aka ce ba bancin mun san kwanan, an ce ba abu bakan littafi ne za a ce abin na ce ga littafi gaba abin da ka son ki ga ɗakin ko shi cikin da shi tafiya za ku yi kuna to ina za mu je mu nema to yau cibin rijiya ka je kasuwan bacci za ka samu inda ke san tafai a a nan garin za ka samu masu yin tafai ka tambaya a Zariya akwai inda ke sai tafai ka tambaya a kano akwai inda ke sai tafai ko da ne da da ake kaza sai kin baka da kuɗi amma duk littafi za ka iya samu ka wannan ba za a same shi ba amma ina intanet za a yata yabo shi to akwai littafin da babu shi a intanet to za ka samu mai zuwa kasan ka ce to aje laburare kaza akwai littafi kaza nan ba zan wane ne kaza da Allah ya maka fata aka yi maka za a yi maka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وكملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين